أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا أموالكم عن ذكر ومن يفعل ذلك suratu eh, munafiqun in ba kumance ba Allah ya kare mu daga minahici Allah ya kare mu daga sharrin munafukai na cike da na waje Allah shi mana maganin su Allah ya kare mu daga sharrorin su to ba da kashfi hawalin ne, baya an kore halayen munafukai a jiya an bayyana yadda munafukai ke gudanar da abubuwansu to a ta'ala al-mu'mini sai Allah ya tsoratar da mu'minai bi ma ati da abin da zai zo na ayoyi wani hawa an tashabbuhi bil munafiqin Allah ya hana mu'minai kada su yarda su yi kama da munafiqai fi da iktirari bil amwali wajen ruduwa da dukiyoyi wal auladi da diya wato abin da ke sa mutum ya zama mai munafiki karanta zikirin Allah idan mutum ba ya yawaita zikirin Allah to shi na iya zama na yake saboda haka da Allah ya ambaci munafukai ya gama lissahinsu sai ya ce to ya ayyu na amanu ya ku wanda sun kai imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku ta shagalta ku wato neman dukiya ko wake dukiyar kada ya shagalta ku wala auladukum ko kuma ɗiyanku kwake ɗiyanku ko nemo masa abinci kada ya shagaltar da ku an zikirin lahi daga zikirin Allah kada ku yadda wani abu ya shagalta ku duk wanda ba ya yawaita zikirin Allah da waya bai zama na haƙin Allah ba saboda haka kada ku yadda duk abin da zai shagalta ku ga zikirin Allah to ku ya tara da shi ya faɗa muku hukai sai ya faɗa muku abin da zai kare ku ba za ku zama na haƙai ba shi haƙin Allah duk inda ya zanna ga wuri banda ƙarerayi da sukan mutane babu abin da ya kai hayyata shi babu wani zikirin Allah da zai wurin hayyata shi komi daɗewa ta yi to Allah ya ce ku mu'minai kada ku ya ku masu imani kada ku yadda ku kama da su Ƙalal Hassan hasan huwa jami'ul fara'id hasan ya ce abin nan wajen fassara wannan aya yace zikirin Allah Duk na Allah sun shigo cikin zikirin Allah wazan Allah ya farlanta zikiri na ya farlantawa mai tsanani wanda shi babu lokacin da an ka ɗauke wa mutum zikirin Allah duka gaba ɗaya ko mutuwa zai ba dauke mai zikirin Allah ko da saura ne sheda guda ya ɗauke rai ba ɗauke mai zikirin Allah ba sannan ma aka farlanta mai wani zikiri an ka ce man kana akhiru kalamihi shahadatu Allah ilaha illallah dakhala janna Do wanda ya zama ƙarshen magana ce shi da la ilaha illallah zai shiga aljanna saboda haka kun ko mutuwa mutum zai yi ba dauke mai zikirin Allah ba saboda haka ku kula da wannan kada ku yi kama da munafukai su ba su zikirin Allah aka ce kar ku yi kama da su kuma ku tafi zama na kai wata rana wa man ba zalika duk wanda ya aikata shagala don neman dukiya ko diya ko hake su ko neman su ya shagala an zikirin daga zikirin Allah wa ula'ika wa makasibu na wa'annan su ne masu hasara Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah kada ka samu cikin bayanka masu hasara wa وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وفأصدق وأكن فأصدق معكم الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا بالزكاة وغيرها sannan in kuna da dukiya ku rika ɗiba kuna ciyarwa ku hidda zakka dai takwan wa gairaha da wani abu wanda ba zakka ba min mara zakana kun cikin abin da muka azirta ku min kabla an yatiya ahadakumul mautu kamin mutuwa ta zo ma kada ka bari ka yi ta tara dukiya ba ka sadaka ba ka taimakon yan uwa ba baka yadda haƙƙin Allah zaka sai mutuwa ta zo ka doro da abawa ne kaza abawa ne kaza yace kuɗi ba ku ciye kamin mutuwa ta zo ma ɗayan ku ya ɗora fata dukiyar mutane bayan mutuwa ta zo ma ba ya kula ya rika cewa rabbi ya Allah ubangiji na laula a ne ai halla a ne me yasa baka jinkirta min ila ajalin karibin zuwa ga ajali kusa wato kaɗan ba da lokaci nan gaba kaɗan sai in tuba in gyara in dawo duniya in rika hidda zakka kuma in yi aiki na ƙwarai, wa da in hidda zakka bai diga mai yi fi al'asali fi asali ai wa ka ai a ta atasaddaku wato in yi sadaka bi zakata in hidda zakka wa kuma na salihi da kuma in zan cikin mutanen ƙwarai. kusan wato da yawa akwai wanda in yana da dukiya dai bai hidda zakka kuma akwai wanda in ma'aikacin gwamnati na ya ga ya samu babban wuri bai zuwa makka yana nan zama ne bai zuwa makka don kai ya ta yi wani ya haurin nan kamin shi dawo a gane sirri ne a gane abin da ya ka samu saboda haka sai ya ki zuwa makka to duk wanda an da abin zuwa makka bai ce zuwa makka ba da duk mutuwa ta mai sai ya roƙi a mai sai duniya ce maka kuma a mai zuwa wa akwai min sali na aibi ana hujja ka dawo da ni duniya in zan cikin salihai mai an ahunji in yi aikin hajji kala ibn abbas ibn abbas ya ce radiyallahu anhu wato ibn abbas ya ce ma kasar ahadu fi zakati wal hajji babu wani mutum guda da ya takaita ga sha'anin zakka bai hidda zakati da kyau ba wal hajja bai ta aikin hajji ba bayan ya samu abin tahiya illa sa'alar rija'a ta mace sai ya roƙi a dawo da shi illal maut lokacin duk mutumin da ya ƙi zuwa aikin hajji kuma yana da abin da zai kai shi makka to ranar mutuwa in mutuwa ta sha ƙwarai sai ya ce a raga min a bari in dawo wallahi ina yi ina aikin hajji kuma ba a dawowa Allah ya ce ina ba a dawowa wallahi akhir Allahu nafsan ai Allah bai jinkirta mu wata rai har ta dawo duniya ta taita aikin hajji wa zai jinkirta ma haka dawo duniya ka taimaka idan ja a ajalawa ya ajalanta ya zo ba za a jinkirta ba wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani ne da abin da kuke yi bima ta'maluna wa qura'a bil yahi wato bima ya'malu ai abin da na Allah subhanahu wata'ala ya alamu duk abin da mutane ke aikatawa Allah ya sani wai jazi anu kuma yana ba da sakamako gare shi bima wa alu da abin da mai wannan aiki ya dace saboda haka in kuna da dukiya ku rika yadda zakka kowa adda dukiya cikin ku yadda zakkar dukiya ta sa'annan kuma duk wanda adda halin ta yi aiki hajji to ya kokari ya yi duk wanda ka ji an shakura har ya ce Allah a raga mai a mai san duniya rabbir jihon ya Allah ku dawo da ni duniya to mutumin nan dan wuta na saboda haka duk wanda adda abin zuwa makka bai taimaka ba har mutuwa ta iske shi bai taimaka ba kuma yana alo yana da abin ta ya mutumin nan dan wuta na Allah ya gabarta mana wasan bada ba'adu ba'adu sashen malamai sun yi istinbadi min hadhihi al-aya daga wannan aya walan akhir Allahu nafsan sun yi istinbadi gare ta umrar nabi sallallahu alaihi wasallam game da rayuwa annabi la'anna sura ra'asu salasin wa sittina sura da wannan sura ita ce karshen sura ta 63 kun ga wato ta 63 shekara annabi 63 sannan wa uqibat an biyo bayanta bitta gaboni da abin na tagabo ne wato kiyayya da juna da kwaruwar juna wadda suratun tagabo ne ga tanan ta biyo baya lizuhuri abin na tagabo saboda kwaruwar juna da kiyayya da juna zai bayyana biyo fati sallallahu alaihi wasallam da mutuwa annabi saboda ka sura ta nuna rayuwar annabi ta kare sai wasu abubuwa sun ka biyo baya na 'yan rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin aboki da aboki to Allah ka gabarta mana yadda ka gwada mana ƙarshe wannan sura da wata damuwar da muke da ita Allah ka gwada mana ta. Allah ka hada kan muka hada kan musulmi baki daya Allah ka kare mu daga sharrin munafukai sura ta bayanin munafukai Allah munafukai na cike da na waje Allah ka shiga tsakanin mu da su ka kare mu daga sharrin su da hitinar su ka kare mu daga sharrin masu sharri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin makirai kuma Allah ka taimaka mana da darajar wannan sura Allah ka anshi azumin mu ka anshi sauran ibadodin mu ka warkar da mu daga dukkan cuta duk ibadar da muka yi Allah ka sa mu yi don ka don kowa ba abinda duk muka bari ka sa bari saboda kai ba don kowa ba Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makoma to sai suratul tagabuni bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو والله بما تعملون بصير سورة التغابن وهي ثمانية عشر آية da aya goma sha takwas wa mawdu'ar ra'isi jagora abinda take koyawa at-takhazir wato tana koyatawa tana abin nan tana tsoratawa ga abin nan na min jafa'i al game da kauda kai ga iyalai walwala da dadiya da haka fala ta malu al-mushakka fala ta malu al-mashakka bin rikati alaihi wato wahala kar ta dauki mutum wato game da rika wato wala ta malu al-mashakka wa rika alaihi wato tausayi kada wahala ta dauki mutum ko kuma tausayi an amala khairi ga aiki alheri bin nafsi da rai aw bil mali wato tausayin iyali kai ya ɗauki mutum ya hana mai ya aiki na alheri wato abinda sura take karantarwa kenan kada kwaɗayi kada tausayi na iyali da ɗiya da mata ya hana mutum shi ya aiki na alheri dole da kaka tausayinsu in ka samu ɗibi ka yi aikin alheri wasu akwai waɗanda ba su yi aikin alheri wai sai dai duk ɗiya aka tara ma a dai tara ma ɗiya kan dai shi mutum ɗiya ne su walakanta wato a aza ga hanya in dai so ka da kada su walakanta ko kasa su makarantun na zamani na boko kenan to taimaka musu in son ka su walakanta sa su makarantun na addini annabi ya ce ma na kala walidun waladan min nukalin abdalu min adabin hasani wato uba bai ba ɗa kyauta wadda take kyauta wadda ta yi kowace daraja ba bisa ga koya mai ladabi mai kyau sasu makaranta su koyi ladabi tsakaninsu da Allah su koyi ladabi tsakaninsu da kai su koyi ladabi tsakaninsu da duk wanda suke zaune tare da shi to ba za su walakanta ba da izinin Allah addini kenan to shi za ka ba su wanda ya dara komai amma dukiya da aka mutuwa a ban mai yara wani da an raba an ba shi sai ya koma kamar mahaukaci don ya samu kuɗi kwana biyu sai ya kashe sannan ya ja ya zanna in an ba shi gida ya sai suwa in an ba shi mota ya sai suwa in an ba shi kudi ya kashe komi an ka ba shi kwanuka kaɗan bai zaunawa bai samu wuri ya zanna sai ya gabe da kodari ya koma wahala ga yan uwa ne sannan ya ka zannawa saboda haka abinda za ka yi musu kamar musu abin na ɗabi'a mai kyau bayan allah na kwarai ciya suka yi inna waliyyallahu alladhi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihin ni waliyina majibinci al'amarin gidana mai hakimin gidana da diyana da matana Allah zai nazzala kitaba Allah wanda ya saukar da Qur'ani wa huwa yatawalla salihin shi Allah shike jibinta baya Allah salihai saboda haka ka zama na kwarai ka rike ibada da kyau babu magudi ka rage sabon Allah ka yawaita da'ar Allah sannan ka sa ɗiyanka makaranta su koyi addini to ka bar musu abinda ba za su walakanta ba da izinin Allah Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillah yana yin tasbihi ga Allah ma bis samawati wa ma fil ard abin ke cikin sama bakwai da ƙasa ayyuna zihu yana tsarkake Allah wa ta bima ya zo da ma duna man bai ci man bis samawati ba ta galibal lil aksar dan jayewa ga yawa lahu lahul mulku milki ya tabbata ga Allah milki na gaskiya babu wanda an in ba Allah ba ala al-istila wato daukaka wata makon da samun iko minar tasarrufi ga yin tasarrufi bi kulle shay'in ga dukkan komi ala hasbi ma aradahu fil azal ga bisa ga yadda Allah ya nuwa azal wannan shi aka ce ma milki na hakika ya zanu wato Allah na iya an ran wani kuma ya ba wani rai yau Allah na iya an shi kuɗin wani ya ba wani kuɗi yau Allah na iya an shi lahiyar wani yau ya ba wani lahiya yau da abin da ya kama da irin wannan ya hanshi ɗayan wani ya ba wani kulle yau mai huwa fi sha'ani kullum cikin sha'ani yake to wannan shine mulki na haƙiƙa shine mulki na haƙiƙa kuma gashi la yusalu amma ya fa'alu ba a yi mai tambaya ga abin da ya aikata duk abin da ya aikata ba mai tambaya ce a ce don me aka yi to wannan shine mulki na haƙiƙa to Allah ɗaya da irin wannan walau alhamdu kuma Allah ya goya tabbata gare shi as-sana'u al kyakkyawan yau. kaddama alkhabara bi aljumlatayn ya kaddama da alkhabaru wato a cikin jumlar nan guda biyu lidalalati ala ihtisas al-amri al-amrayn dan abin ya tabbatar da wa'annan abubuwa guda biyu almulku walhamdu wato ga Allah ɗaya sun kake banta Allah ɗaya adda mulku shi adda hamdu wato da godiya da mulki sun tabbata bihi ta'ala ga Allah shi kadai min haisul haƙiƙa ta gehen haƙiƙa duna gairihi banda wani ne na usulan na'am wa buru'a minhu don asalin ni'ima da rassan ni'ima rahun ni'ima minhu ta'ala duka daga Allah suke falhamdulahu bil haqiqa don haka ga haqiqa Allah adda godiya shi ya kamata a gode ma wa hamdu gairihi gode ma wani ne innama innama ya kawo dama yana aukuwa min haisu zahirin hal ta zahirin hali wato mutum ya toye maka wani alheri haka ga zahiri sai ka gashi ya baka amma ga hakika Allah ne ya cancanta a gode ma ba wannan ba saboda idan Allah ya ce abu ka za rabonka ne wannan da yake ga hannu ne ko da in ya miko maka shi in an jima takaici zai kashe shi sosai dai ya mutu amma sai ya kawo maka don mai milki ya mallaki zuciya ta ya mallaki hannuwa ne ya mallaki gaɓoɓi ne ya mallaki baki ne ya ce te ka ce ka bashi kuma babu da za a yi dole sai ya yi kun ga ashe ga hakika godiya ga Allah ta tabbata amma gode mu wani ta gehen zahiri na kawai wajriyanin ni'ama ya dai saboda ni'ama ta gudana ga hannun wani amma ga hakika Allah ne ya bashe ta wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne ga dukkan komi huwa alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku wa minkum kafirun cikin wanda ya halitta daga cikin ku akwai wanda ya halicce su kafirai wa minkum mu'mina akwai kuma wanda an halitta ga asali mu'minina fi asali khalqa ga asalin abin na halitta wato ga asalin halitta akwai wanda tun ga asalin halitta kahiri an halitta shi kuma an rubuta zai rayu kahiri kuma ya mutu kahiri akwai wanda musulmi an halitta shi tun ga asalin halitta kuma an rubuta zai rayu mumini ya mutu mumini akwai wanda an halitta shi kahiri amma an rubuta zai rayu kahiri ya mutu mumini akwai wanda a halicce shi momini. amma an rubuta zai rayu momini ya mutu kayani haka abubuwan su kashe hudu saboda haka iko ya tabbata ga Allah shi ya halicce ku kuma cikin ku akwai wa'anda an mominai. wa minkum kafiru akwai wa'anda aka yare cikin ku cikin wa'annan da ya halitta wa minkum mu'mina akwai kuma mumini daga cikin ku ai fi asali halka a cikin asalin halitta sun mai mito sannan bayan ya raya su ya kashe su wai idon ala dalika ya tada su bisa ga abin nan da ya rubuta wallahu bima na basira Allah masani na da duk abin da ake aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana karshe mai kyau Allah ka kyautata karshen mu Allah ka kyautace karshen mu khalaqa samawati wal ard khalaqa samawati wal ard bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Halakar samawati wal ardi Allah ya halicci sama bakwai da ƙasa wato bil haqqi da abinda annashi bai yo aron kowa ba aron komi ba duk girman sama ɗin ga da girman ƙasa kayayyakin da a wuri ne suna ya ɗiba ya gina ce bai kowa ya nemi gudunmawa gare ba wasa warakun sannan ya suranta taku, wato ya sifanta ku fa ya kyautata surorin id ja'ala shakala al adami don Allah ya sanya sifar mutum a hasanar ashikali ta yi kowace sifa kyawu kun ga ya cin mutum don laƙar halakanar insana fi a Hassani ta ƙauye hakika ma halicci mutum cikin sifa daidaita wadda ta yi kowace kyau shi mutum ya yi mala'ika kyau kuma ya yi sauran halittu kyawo babu wata halitta mai kyawu kamar mutum kun wato Allah ya halicce ku ya suranta ku ya kyautace suranta ku sannan wa al masiru kuma kuma gare shi take ya alamu ma fi samawati ya alamu ma fi samawati wal ardi wa ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati ya alamu ma fi samawati duk abin da ke cikin sama bakwai Allah ya san shi duk ko girman sama din ga wal kuma ya san abin da a cikin girman ƙasa duk abinda duk girman ƙasa gada abinda a cikinta Allah ya san shi wa ya alamu ma tusirruna kuma abinda kuke sirantawa ya sani saboda haka in za ku yi siri ku yi sirri alheri kuma ba sirantawa ku yi siri da sharri ya Allah ya san ma abin abinda kuke sirantawa duk abinda kuke yi boye to wa ya alamu ma tusirruna ya sa abinda kuke yi sirance wa ma tu'linuna da abinda kuka yi bayyane duk abin da kuke aikatawa na koye da na bayyane babu wanda Allah bai sani ba saboda haka ku kadaita Allah da ibada ku kadaita Allah da ibada ku ƙara imani da shi kun ga wato alfa'ida almasarkiya cikin wannan cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da muke yi cikin sirri da wanda muka yi bayyane abin da fa'ida almasarkiya nan kun ga kenan idan mutum ya san duk inda ya koye Allah ya sani wannan zai sa mutum ya ji tsoron Allah a ɓoye da bayyane to ku ji tsoron Allah a ɓoye da bayyane duk abin da kuke yi ya sani wallahu aliman ce zati sudura Allah masani ne da abubuwan da ke cikin kiraza ai bi ma fiha abin da ke cikin kiraza mina asrari na sirrori ko da baka faɗi baka siranta wata magana cikin zuciyarka wani mota kadaci da aƙidodi aƙidar da mutum ya kudurta wadda ba ta da kyawu to Allah ya ce wallahu alimun bi zati sudur duk abin da ke cikin kira za Allah ya sani ya alimun bi zati sudur ka taimaka mana Allah ka tsarkake sirrinmu kuma ka tsarkake mu da sirrinmu da bayyananmu Allah ka tsarkake shi ka taimaka mana mai komi wa da kacce mu yi mu bar komi wa da kacce mu bari don daraja sunayenka ya alimun bi zati sudur wa kullu wahidatin min hadhihi al-jumal duk guda daga cikin jimlolin nan ya alam ma fi samawati wal ard wa ya alam ma tusirrun wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur jimlolin nan guda ko kowace jimla daga ciki a hasamin ma qabla ta keɓanci wani abu daban da abinda jimla ta gabaninta ta ambata wal itiyana biha zuwa da wayannan jimloli haka ala hada shakali bisa ga wannan abin na sifa yushiru bi ahadati ilmihi ta'ala bil kulliyat wannan yana ba da sanawa cewa Allah ya kewaye ilimi ne ya kewaye ga dukkan abubuwa gaba ɗaya kulliyat wal juz'iyat da kuma juz'o'in abubuwa wala ya azuba anhu shay'un saboda haka babu abin da ke boyewa ga Allah min al ashiya'i na abubuwa duk abin da ake yi akwai abin da yasa ya kyale amma da ya so ya kama zai kama komi aka yi Allah ya sani to ya Allah ka tausaya mana ka samu ya karshe mai kyau Walan ma zakara ihadatu ilmi bil kulliyat wal juz'iyat lokacin da Allah ya ambata cewa ilimi ne ya kewaye da abubuwa dukan su da kuma bangarorin su to wa baka ta'ala al kufara sai Allah ya zargi kahire yi musu fada li jahalihim bi aqibati kubur don ba su san aqibar kafirci ba shi kafirce ma Allah wato aƙiba ta yi muni gare ta don duk wanda ya kafirce ma Allah zai tare wuta kuma tarewa ta har abada cikin wuta to ku dibi wuta dai ku gani yanzu ko wata ga ta duniya an ka ce a sa ka ka san dai babu daɗi don ka sani cewa idan aka sa ka cikin wannan wutar wagga ta duniya in an ka sa ka cikinta ka san dai da ka mutu shi kenan ka ta gama ka ta duniya kenan amma an ka ce za a sa ka ciki kasan san ba ka yadda inda kana iyawa in kana iya hana a sa ka to balle ta lahira wadda in an ka sa mutum ciki layin mutu fi hawa haya bai mutuwa shahuta bai rayuwa mai daɗi kuma ga yanin kullum cikin babbaka ta yaƙi. Kullum babbaka ta kullum kullama na dijaj juludun baddallahun juludan gaira hali ya gukul adabu duk sadda waɗanga watun jikinsu ta ƙone ta kone sosai sai a ɗebe wannan fatan konannu don wadda ta ƙone ba ta jin zahi sai a ɗebe ta a kawo mai sabuwa liya zukula azaba don su ɗanɗana azaba haka za a ci gaba da rayuwa har abada ba mutuwa za a yi ba to abin da ya zama wajibi ga kowane mutum ya lura da wannan don haka da kayarai suka daure sai dai a sa su wuta allah ya zarge su don wautarsa ta yawa ba su san inda za su na ba shi sa allah ya kare alam ya tiko ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم ياتكم يا كفار يا كفار ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل halal labarin kahiran da sun kawace gabaninku bai zo muku ba fa za ku wa bala amrin sun ɗanɗani azabar laihinsu kayaran dama da suka yi kafirci sun ɗanɗani azabar laihin da suka aikata ayo kubata kuhurin fi duniya azabar kafircin su Allah ya ɗanɗana musu ita tun daga nan duniya wa asalin wabal da aka ce wabal Amriyar, asalin alwabal a thaqil abu mai nauyin shi yake cin wabal wa ka shay'in thaqil mahsus wato kamar wani abu wanda yake mai nauyi wanda aka iya gani a iya taba shi wa minhu al-wabil kamar abinci wanda daga nan aka samu wannan kalma ta abinci mai nauyi litta'ami a arziki ga abincin da ya nauyi ala ma'ida ga ma'amin na hanji sai a ce mai wato alwabi walwabilu lilmadarin saki ya walwabilu lilmadarin saki sannan ya an kai ruwa masu yawa ruwan sun kai yawa kwarai ana ce musu a suma ana ce musu alwabilu to bayan azaba abin nan bayan azabar da aka yi musu kuma a cikin kabari da kuma nan duniya walau bil akhirati azabun alim kuma suna da azaba wanda an mai dadi ranar lahira kada ka samu cikin su ya rahman ya rahim ya ci gaba ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد كذلك abin da yasa aka yi makahirai azaba nan duniya ai azabar duniya duniya bi annahu domin yadda abin yake annahu damiru sha'an wato yadda abin yake kana tatiyan rusuluhum bil bayyinat su hira wannan lokaci manzanninsu ta kasance tana goma su da dalilai bayyananu alhujjajin zahira ta hujjoji waanda a bayyananu alal iman an ba su dalili wanda ya wajabta cewa su imani da allah allazi wa mulku samawa ci wal'ad kuma ga shi wallahu ala kulli shay'in kun ga dalili na mai ƙarfi me yasa kake cewa in bauta wa allah kace na ce ka bauta mai don shi ya halicci sama da ƙasa Allah zai kalaka samawa ta kuma yana iya baka komi ya ga dama yana iya anshi komi wallawa ala kulli shay'in qadir wanda haka ba daidai na abauta mai ba sai ka ban mai wannan dan ya taya tunani ya gane Allah subhanahu wataala tunda yayi sama dan ga girman ganata babu mai iya ta in ba shi ba babu mai iya ta in ba shi ba kuma shi ya rike sama bakwai da ƙasa an ta zula wala in zalata in amsaka huma ahadun illallah ya rike su ya ce kuma wallahi in sama da ƙasa ta gushe duk duniya ba mai iya rike su in ba Allah ba kun ga wannan ya nuna Allah yana da ƙarfi ƙwarai to wannan dalilai na wayanda za ka iya hujja da suka motawa wa Allah shi kadai saboda haka ya ce manzannin sun kasance suna zo masu da hujjoji bayyanannu alal imani wanda ka nuna wajibi a imani wa sai suka ce a basharun uri da bai da jinsu suka ce yanzu jinsin mutum irin mu ai Allah shi ma bai so a shirya ba inda ya so a shirya shi aiko ko aljani mana ko shi aiko mala'ika to kai in banda taurin kai mutum na iya kallon aljani shi magana da shi yana ganin aljani na ko boka yi halan aljanin suka kallo ba da wata sifa ya ka zo musu ba wadda ba ta aljani ba ko kuma su yi magana da shi ba su gane ba abin nan mutum na iya magana to da mala'ika ne shi kansa muhammadu sallallahu alaihi wasallam in jibril ya zo mai lokacin da jibril ya zo mai da kai ne ba cikin wata sifa ba ba an ci wahala yake samu ba duwa da aka sanyi sai riga ce ta sharbe daga sama haka sai ta jiki saboda wahala kallon mala'ika ya yi magana da shi shi ma da an manzan Allah amma wai su saboda girman kai shi mutum in ba ya da ilimi in yana da jahilcin addini in kaji ji yana barkota sai ka mamaki sai ya barko maganganu da ya ga dama don haka suka ce a basharun ya haduna na shi mutum zai shirya mu a abin nan yurshiduna na mutane za su shirya mu kun ga jama'a wamfin miri, ya haduna na ka an na wamfi wakacin wahidin kamar duka mutanen duniya sun haɗu lokaci guda sun faɗi irin wannan kalma littahadi a hawalin rusuli saboda halayen manzanni duk iri guda na duk gaskiya gare su wa abin nan wata hadi a hawali umamihim sannan halayen al'ummarsu masu karyatawa ta duk ta zama abu daya duk makaryata na bitta kazibi masu karyatawa bi hujjati duk sun karyata wai hujja su an annar rasula la yakunu basharan hujja su wai bai yiwa mutum ya zama wa manzo ya zama mutum wannan shine hujjarsu amma ku diba in banda rashin ganewa mutumin da ka samun duci ya yi mai sallah ya yi mai azumi ya yi mai zakka wai shi yaka bautawa kuma da ya ɗaukai daga garin su makka in ya ɗaukai zai na Jan can riyad in ya ta Riyad ya ga wani duci wanda ya wanga kyau jiwa ɗaya yake da wanga ya doko ya samu wani allah wai wanda a haka ka cewa kuma mutum bai zama manzo manzo ba Allah ba wa mutum bai zama manzo wanda duci ka zama Allah ne wani in yayi tahiya zuwa anguwa na Allah goma kami ya dawo duk ya ga ducin da yayi wanda ya ka bauta kyau sai shi so wannan shi doko wannan sabon duci ya samu sabon Allah wai shi ka cewa mutum bai yi wa ya zama manzo amma duci da bai ji bai gani shi na ma iya zama Allah amma mutum da ka ji yana gani yana magana wai bai yiwa ya zama Allah to wannan kun ga abin nan wauta kenan irin tasu sun ce bai yiwa mutum ya zama manzo wa bil gabawa amma saboda wauta su sallimu wa taqaddu sun ka yadda suka kudurta annal ilaha kuna hajaran wai Allah na iya zama duci amma manzo bai iya zama mutum amma Allah na iya zama duci to mutum in baya da imani maganganu nai da jinsu sai ka ji su an maganganun mahaukaci in dai mutum ba musulmi na ba sai dai a yi ta yi a yi ta zama don zamana amma wanda ba musulmi ba mahi yawa wani lokaci magana ta ba ta da bambanci da ta mahaukaci saboda haka suka ce su tun da dai manzo an ka aiko mutum su ba za su yi imani ba tun da dai manzo na ba aiko abin nan wanda ba mutum ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa sun ka kafirce wata wallawa an iman sun ka da kai ga imani ganin Lahu an imani sai Allah ya wadatu gabarin barin imaninsu wallahu wa an halki Allah mawadaci na daga halittu ne ko ba su imani ba hamidun kuma Allah abin godiya na fi a fa’ali cikin ayyuka ne ya Allah ya gani ya hamida ya Allah ya gani ya hamida ka tausaya mana Allah ka wadatar da mu bi fadalika amman siwaka kuma ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara kyautace imanin ka ƙara mana lahiya da hankali da ayyuka alheri don daraja sunayenka ya Allah ya gani ya hamida za'ama alladhina kafaru za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا sun ce wai an ce li kulli kinaya wa ka zube a zaam komi yana da kinaya wanda ana so a faɗai sai a ɗan saka a ɗan saya gehe guda haka da shi da ma'ana ta to ƙarya kinaya ta wato za'ama in an ka ce za'ama ƙarya aka mihi Allah ya ce za za'amal ladina kawaru kahire sun ce wai annahum lan yub'athu su ba a tashe su kon mutu ya mutu ba a tashe su Allah ya ce kul bala ka ce a a tuba suna ana tadda ku wa rabbi na rance da Allah ubangiji na la tuba sunna ko kuna so ko ba ku so na rance da Allah sai an tashe ku ranar kiyama summa latunabba'unna sannan a ba ku labari bima amiltun da duk abin da kuka aikata saboda ka ko ku yi aikin kwarai ko kada ku yi Allah dai ya ranci ya ce sai ya tadda kowa bayan ya mutu kuma za a ba kowa labarin aiki ne wa zalika allallahi yasirun wannan abuna mai sauki ga Allah Allah ya gafarta mana fa aminu billah fa aminu billahi wa rasulihi wan nurin ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir wa aminu billahi ya jama'a ku ci gaba da imani da Allah ya jama'a wa rasulihi da manzonsa wa nurin ladhi anzalna ku ci gaba da imani da hasken nan na ƙur'ani wanda muka saukar wallahu amalu na khabiru Allah wa masani na da abin da kuke yi ku gyara halaye ku gyara ɗabi'u ku gyara imanin ku yi imani da Allah da manzonai, ne ku yi imani da alƙur'ani duk wanda Allah ke so ku sani wa Allah subhanahu wata'ala bi ma na khabir masani na da abin da kuke aikatawa Yau mai yawma yajma'ukum yawma yajma'ukum li yawmin jam'i dalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannat wa yudkhiluhu jannat جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اذكر يوم يجمعكم كأنبتي ranar da Allah zai tara ku gaba ɗai liyomil jam'i ga ranar haduwa wato yawmil qiyama ka faɗa wa mutane sha'anin ranar kiyama wadda Allah zai ta da mutanen warko da na ƙarshe gaba ɗaya a ranar kiyama zalika yawmut tagabuni ranar kiyama rana ce ta kwaruwar juna rana ce da za a kwari juna ya gabanar mu'minuna alkafiri mu'minai za su kwari kahirai ranan nan bi akazi manazilihim sai an tai da kahirai an gwada musu gidajensu na aljanna sai sun cinka gida an ce kun ga wancan gidan ga yanan mai sifa kaza ga yanan mai ni'ima kaza sai sun gani sai a ce to duk a jiyo da su a dawo da su zuwa wuta har wani ya ce ya Allah dore ka sa su wuta tun kamin ka bara musu gidajensu na aljanna saboda ya ga ga kayan daɗi an gwadi marmakon a shiga sai an kace a dawo cikin zahi sai ya ce ya Allah dore a sa su wuta tun ba a gwada musu gidajen sannan sai a zo da mummune a ci wancan kahirin makocin nan naka da wancan kahirin da wancan Ka ga gidajensu nan kusa ga naka ka game da naka da an baka kun ga muminai sun kwari kahirai nan wurin don sun karbe gidajen kahirai wa ahalihin da iyalin kahirai fil janna cikin aljanna wanda an aje makahirai waɗanga lau amanu inda su yi imani to ba su yi ba wa man yu'min billahi duk wanda ya yi imani da Allah wa ya amal salihan ya yi aiki na kwarai? yuka fir'anu sai ya ati za a karkare mai ayyuka ne waɗanda ba su da kyawu duk wanda ya imani na kwarai ya yi aiki na kwarai to Allah zai karkare mai dukkan zunuban da ya aikata wai da khalihu kuma Allah zai shigar da shi kowane da khalihu wato mu shigar da shi jannati aljanna ta jirimin ta ta al'anharu gulabe yana gudana karkashinta khalidina fiya abada kuma an kaddara musu dawama cikin abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba Allah ya azaita mu wato masu tafsiri suna kawo wani hadisi a nan masu manyan tafsiri ranar kiyama ne aka zo aka zo wajen hisabi da aka zo wajen hisabi sai an ka taho da mata sai an ka ce a sa su wuta don ba su san addini ba aka ce a sa su wuta to bayan an ce a sa su wuta su ko mazan sun yi kokari sun tsare ibada da kyau ga su za a kai su aljanna baya an yi nisa sai yarinya gwada ta ce ya allah muna da bayani ya ce ku to ku wani bayanin ku dama ya san akwai shi amma shi allah in an zo kotu ne kai mai kara ko wanda aka kara bai gwada maka hujja ya ce ka wadi sai dai in ka faɗi hujjar ba ka iya karewa ya ce ina shaida su to su kare su kare ka amma shi bai gwada maka don haka alkali bai gwada ma hujja in ka zo kotu to yariya ta ce tana da bayani an ka ce ta dawo sai sun ka dawo sai ta ce mazanga da kun ka gani ya allah ba su samu makaranta ba cikin gida sun ka aje mu ba su kai mu makaranta ba shi yasa kaka za a yi musa addini ba a samu makaranta addini ba sai allah ya anshi bayaninsu sai wayanda a tare da ita duk sai sun ka ba da irin wannan bayani kuma allah ya san haka na aka kiri shedodi suka tabbatar bai kai ta makaranta ba sai Allah ya ce to madan su dawo kasu ta aljanna sai aka kinke masu aka yi cikin jahannama da su su ko mata an ka ce su yi aljanna aikin nan naka da ka yi mai kyau aikin nan da ka hana mata to za a yi ma sakamako in kai ta makaranta da ka yi mugu aiki na to za a saka maka da shi bayan 'yan matan ga da matan ga sun kawo bakin aljanna sai suka wayo sun ka cinki mazansu suka ce gaban nakum gaban nakum gaban nakum mun kware ku mun kware ku mun kware ku sai sun ka wuce aljanna Allah ya ce zalika yawm tagabun wannan yinin kwarwa ke in kana karantar da ita ko matsayinka na musulmi da izina Allah ko ba kai ta in ko ba ka karantar da ita ba ka kai ta ko ina an ga koya mata ba kai dai ka kwashe ta cikin gida kawai wai kai mai mata to ranar kiyama za kana wata ita ko ta taya aljanna kuma kun ji ko raga masu ba su yi ba gaban nakum gaban nakum gaban nakum hasa uku mun kware ku mun kware ku mun kware ku sannan sun ka wuce cikin aljanna Allah ya ce zalika yawmut tagabun wannan shine yinin kwaruwar juna saboda haka kowannen ku ya kai mata ce makaranta ya kai ɗiya ne makaranta idan na ce makaranta ba makarantar boko nika ne ba E makarantar boko ko ban ce ba na san kuna kai makarantun na addini nika ne bayan kun sa su makarantun nan bokon kuto ku sa su na addini idan baka sa shi ɗanka makarantar addini ba ranar kiyama ka wa da za ku yi da shi ka haka sai sun kware ka kana ganin kai kana zuwa wurin wa'azi kullum aka wa'azi kana zuwa amma ita ba ka bari ta tai kai ɗaya ka zuwa kai ka sa addini baka koya mata ba baka kai ta a koya mata ba to gaskiya dan wuta kake kuma abinda ɗaya rage a kai ka wuta mutuwa kuma ka bari ɗaya ka mutu ka gani da kan mutu duk kana tari a cikin jahannama saboda haka a gyara wa'annan halaye tun kamin a kai lokacin da ba su gyaruwa a gyara halaye a gyara ɗabi'u tun kamin a kai lokacin da ba su gyaruwa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye walladina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه na كفروا وين da sun ka kafirta kuma wa kadzabu bi ayatina suka kareta da ayoyin mu na alqur'ani ulaika sabun nar wa inna sunne yan wuta khalidina fiha an qaddara musu dawama cikin har abada do wanda ya kafirta bai imani da alqur'ani ba to ranar da biyan mutu an ka sashi wuta bai fitowa cikin wuta na har abada har abada bai fitowa wa bisal masirihiya makoma wuta tun da ita ma saba min musibatin babu wata musiba da ta samu cikin ƙasa illa bi Allah sai da izinin Allah wato hukunci ne do wata musiba da kun ka gani kowace iri ta ta rashin lahiya ta hituna da yaƙe yaƙi ta talauci da rashin abinci da rashin arziki ba ta samu ba illa bi Allah sai da izinin Allah shi kuma Allah ya tabbatar da faruwarta da izini nai wa ma asabakum min musibatin kasa bima kasabat ku duk abin da ya same ku na masiba saboda laihin da hannuwanku suke aikatawa duk abin da kuke aikatawa shi na Allah ka saka muku da ɗan kaɗan wa abu an kafirin yana yin rangwami ga mai yawa duk wani bala'i da kaga ya same ka saboda laihin ka, ne ko jarrabawa Allah na jarraba mutum idan ya yi abin da za a jarraba shi idan mutum bai yi abin da za a jarraba shi ba ba za a jarraba shi ba saboda haka duk musiba tana faruwa saboda laihukan da muke aikatawa idan ka tashi zuwa wani wuri sai ka yi tuntube da duci ƙawaka ka ji zahi ga ƙawaka ko dai ba ta washe ba to abin da ya kamata ka tuban ma Allah mutum nawa sun ka bi hanyar nan yau Wataƙila mutum guda guda irin ka ya kai mutum goma wanda ya bi hanyar na yau da sahi zuwa sadaka biyu amma kowa bai tuntube da dutsen nan ba sai kai kowa bai da laihin da za a buge mai kawa wurin nan sai kai saboda haka laihin ka na kaka dora tuma kowa lalle wanda ya ajiye duci bisa hanya ya yi amma dai samuwan masibar dutsen nan ga jikinka laihin ka na ba laihin wani na na daban kuma Allah yana kama muna da irin wannan don mu gyara duk irin wa'annan azabobi da talauci da ciya, da abin da ya kama da waɗanga duka Allah yana kama mu da suna don mu gyara walaƙada a kan nahon bila azabi wa masu kanu da rabbi wa ma ya lalle mun ta kama su da azaba guntu-guntu haka don su gyara amma ba masu kanu da rabbi ba su yi tawadi da kaskantar da kai ga ubangijinsu ba wa ma ta ra'una? ba su yi kankan da kai na addu'a ga Allah da tuba gare shi ba wa ma wa masakanu da rabin wa ma ya tadarrawo hata yi za fatana alaihin baban azabin shadidin idahum fihi mublisun sai da mun ka buɗe masu kowa mai azaba mai tsanani yatte ya fara cikin wata damuwa sai ya tsuru tsuru to ya naga ana to an yi ta kama ka guntu guntu ana ta kama ka kaɗan kaɗan ka gyara kaki saboda haka in ka ga Allah na jarraba ka da masifa guntu guntu haka to babba na nan tahi an baka gyara ba babba na nan tahi sai an kama ka da wadda gaba ɗaya sai hankalin ka ya haita gari ka don cewa yi in kun ka gyara daga ƙananan nan to zai rike babba saboda haka ya ce fa masakanu li rabbihim ma yatadarru kun gana wasu sakanu Auta tadarru da a ce sun kaskantar da kai sun yi tawadi ga Allah lakana amran akhar da wani al'amari zai kasance ba ƙarin azaba da sauki za a samu saboda haka in Allah ya jarrabe ku da musiba tana faruwa da izini ne saboda ku. Duka qada'i saboda hukunci ne na tafa wal qu'udu an alkhairi mutum yayi zamanai ya ce bai alheri wai yanzu ba a samun kuɗi saboda haka shi bai sadaka bana ayyukan da ya saba na alheri ga azumi to bana bai don bai samun kuɗi bana to zaman ka kaƙi alheri wata hallubi da jinkiri an birri game da aikin kwarai gaba wato wauta ne waje halin bi illahi da jahilta hukuncin Allah don ka ƙi alheri wai ba ka samu bai sa ka samu ba kuma bai sa kuɗin nan naka kasu ƙari da ka gane ka yi aikin alheri ya yi maka alheri wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qaulihi ga maganar Allah da yace innal musibata bi qada'i lalle musiba tana faruwa da kaddarawa Allah to duk wanda ya imani da wannan sana'a ta da ya kai jari ne ya kare yayi imani da haka Allah ya kaddara ya doko kaya ne masu yawa ya ta yabba wasu an kai ciniki sun kace, rana waje za mu kawo kuɗi kuma kayan ga su ɗaya gare bai sai da komi ya yi zaune yana jira rana a cewa bai ga kowa ba magana karya ta taho an karya shi kenan to duk wanda ya hukunci da irin ya yi imani da cewa haka Allah ya kaddara ya haɗi kalbahu da sabri alaiha Allah zai shirya zuciya ta ga hankuri ga wannan musulman. Allah zai shirya shi ya ba shi hankuri aulit takaddumi ko kuma ya gabatar da shi ila amali khairi zuwa ga ayyuka alheri wal bir da ayyuka masu kyau mithal jihadi fi sabilillah kamar jihadi saboda Allah wala yakhafu wa a musibati wato zai gabata ba zai fasa ba zai gabata ga ayyuka ne na jihadi da ayyuka alheri wala yakhafu wa a musibati ba zai ji tsoron akwai wata masiba lam yakatubha Allahu alaihi wa Allah bai rubuta mai ba tunda ya san babu abin da ka harwa sai da rubutawa Allah wai za ka taba falayam na ohatta kalluhu an idan allah ya rubuta masiba ga mutum to zama ne ya ki aikata alheri bai sa wannan masibar ta kyau kuwa. don in allah ya rubuta ma talauci don wai ka rike kuɗinka ka ce ba ka aikin alheri bana kai bi yan uwa inda haka taimakawa wallahi bana kan kowa sai shi hankuli babu haraka wannan wai bai sa kai arziki wannan bai sa ka bai hana ma zama matalauci bai hana ka zama matalauci don haka zamanka ka yi zamanka wai za ka taba ha allahu ba layi muna a kallo. in allah ya rubuta masifa ga mutum to zama ya yi jinkiri an daga aiki alheri bai hana a ko masifa wal ƙudu bil ci anu ya zanna gida ne ya ta, bai hana a ko masifa wa alaihi a ko masiba ga wanda aka kaddara mai ita fi halin da a ta khairu ka hita wajen aikin da'a yau ko karewa za ka yi ga kawa kakkare an ka ce ina ya kare an ka ce zai na masallaci wurin sallah ya kare ya yi alheri bisa ga a ce ina ya kare a ce zai na wajen wurin can da suka taruwa suna shaƙi to a ko masiba wurin aikin alheri ya yi alheri bisa ga min an taƙa alaihi bisa ga ta'auku gare fi halin ma'asiya a wajensa wallahu bi kulli shay'in alima Allah masani na da dukkan komi fa ma amaraka bihi fa fa'alu abinda duk Allah ya umarce ka da shi to yi kokari ka aikata shi wala ta takhab aqibatahu kakka ji tsoron abinda zai biyo baya wa ma haka fantahi anhu abinda ya hane ka ka yi kokari ka bar shi wala ta kashe kasara kakka ji tsoron hasara ku dai wa adi wallahi hawa a rasula wa adi Allah wa adi rasul fa in ku yi wa Allah da'a gwargwadon yadda kuke iyawa wa adi wa rasula kuwa manzo ya gwargwadon yadda kuke iyawa fa in tawallaytum an da'a 'yan ko kun da kai daga yima Allah da'a to ba ku cuta ma kowa ba sai kan kuwa ladarara faladarara babu laihi ga kowa babu cutarwa sai ga kan wala abin nan ba'asa babu wani laihi ala na ga manzonmu fi tawallikun don kun kawar da kai babu abin da ya shahi mu. fa inna ma ala na balagun mubi dama abin da aka dora wa mu wato ya ida manzanci wanda abba yanan to Allah ya gabarta mana Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa mu cikin bayi ne masu yi mai da'a a cikin dare da yini kuma Allah dan daraja sunayenka ka anshi ibadodinmu ka gabarta mana ka yahe mana nan za mu kwana insha Allah